idan رب العالمين ba manta ba muna cikin mukaddimar ta har yanzu darasin mu da ya gabata na uku ke na wanda wannan darasi shi ne na hudu mun je wajabcin wa Allah da'a wajabcin wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a wajabcin wa shugabanni da'a wajabcin wa malamai da'a haka muka je wajabcin saba mashi gabanni wajabcin saba ma malamai a wani lokaci to shugabanni da malamai wajibi ne a musu da'a a wani lokaci wajibi ne a saba musu a wani lokaci amma shi Allah da manzon Allah shi ko Wani lokaci wajibi ne a masa da'a ina wata an gane wannan wannan shi ne zarafin da ya gabata yau za mu tashi inda yake cewa faslun ma yushtaradu fi man yuwaqqi'u an fasalin da ke muna bayanin sharaɗin da aka gindaya ga dukkan wanda zai yi sanin game da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama san da mu riga mun san da cewa mai fatawa yana sanin ne akan cewa wato shi Allah ne ya bashi damar yayi aikin Allah ne yayi haka aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan aikin da za ka yi na fatawa to akwai buƙatar lalle ka san matsayinka saboda kana sanin ne a matsayin Allah kana sanin ne a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuna ganin ko takarda ne lokaci idan za a yi aka yi takarda kiyaman bai samu damar sa mata ba zaka ji an ce sakatare ya sa hannu ko kiyaman wani lokaci kuma wani darakta zai sa hannu ko sakatare an gane wannan to kaga wanda duk ya isa ya sa makiya man takarda ya sa makiya ma hannu a takarda ai ba karamin mutum ne ba wanda ya isa ya sa hannu a madadin gwamna ai ba karamin mutum ne ba to ballinta mai sa hannu a madadin Allah ko mai sa hannu a madadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba karamin mutum ne ba dan da ko haka ne babban mutum ne akwai bukata a ce yana da sharuɗa to sharuɗan za mu jiya walamma kana tablighu عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ أي بمعنى يعتمد على ilmi بما يبلغ lalle lokacin da ya zama at-tablighu anillah iyad da saƙon Allah ko kuma iyad da saƙon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sakon na Allah da za a yar. ya tamidul ilma bima yuballighu ya ƙunshe mutum ya san abun da yake iyarwa ya san abun da zai yi za ka yi sanin game da Allah to ka san meye za ka yi sani ko takarda ka kawo ma ka ce sa hannu ai ya kamata ka san menene za ka sa hannu akai ne kamin ka sa hannu ko ko haka kawai za ka daba hannu baka san ko meye baka daure kanka da kanka kaga ya kamata ka san menene kamin ka sa hannu to haka ko yake idan za ka sa hannu game da cewa Allah ya ce ko annabi ya ce to ka san menene zaka ce wa Allah yake menene zaka ce wa annabi yake saboda yanzu zaka iyar ne zaka sa hannu a madadi Allah wasidqu fi dole a samu gaskiya a cike lam taslu martabatu tabligh bir riwayati wal futya illa liman ittasafa bil ilmi was sidr tunda wannan yana dogara da ilimi yana dogara da gaskiya to ba shakka kuma dole ne baya inganta mutum ya kai wannan martabatu tabligh bin riwaya ko fatawa illa liman ittasaba bil ilmi sai wanda sifantu da ilmi wa sidiqi tuna dama abunda Allah yake cewa abunda Allah ya sakon Allah ya kunshi ilimi ya kunshi gaskiya to tunna ko ya kunshi ilimi ya kunshi gaskiya to kai mai sani akan kansa kai ma ya zan ka siffantu da ilimin kenan ka sa abunda da zaka sa hannu a kansa ka fantu da gaskiya ka tabbatar cewa gaskiya ne abin da ka faɗan nan haka Allah ya faɗa haka annabi ya faɗa ba dai ne ce Allah ya faɗa alhali Allah bai faɗa ba kai wa Allah ƙarya ko kawo manzo Allah ƙarya fa yakunu aliman bima yuballigu wajibi ne malami ya zama ya sa abin da yake iyar da sako a kansa sadiqan fihi kuma ya zama mai gaskiya kada ya fantu da siffa ta ƙarya a lokacin da yake iyarwa wa yakunu ma'a zalika hasanat tariqa tare da hakan kuma ya zama mai kyakkyawar hanya kada ya zama babu hanya mai kyau ko da da gaskiyar kake akwai bukatar ka zama kana biya hanya mai kyau wato akwai wanda zai zo ya gaya muku gaskiya amma abin da ya gaya muku gaskiyar nan idan aka binciko eh gaskiya ce amma dai bai bi hanya faɗin gaskiyar ba an gani. akwai wanda zai zo ya faɗi magana gaskiya ce ya faɗa amma ba bai bi hanyar faɗin gaskiyar ba ya kamata in zaka faɗa kai mi ka sa hikima a cikinsa misali yanzu ka zo ka ce da rawani sarkin musulmi da gilin karuwa don Allah ba duk ƙille na ba kaga duk ƙille ne amma don Allah in kace duk gudana don Allah ka fito hanyar da za a gane ka ko za a fahimce ka ai ba za a fahimce ka ba wannan gefe to akwai buƙatar in za ka faɗa ko da gaske ce to ka san hanyar da za ka haɗa ku ba daidai ne ba ka haɗa wato sarkin musulmi da kahiri ko ka haɗa malami da kahiri ba ɗaya ne ba rigar da malami yasa da rigar da kahiri yasa ai duk gudana ko to amma in kace zaka hada su wajen maganar ai kaga ka bata magana to akwai hikima a wajen magana akwai hikima a wajen iyar da ni iyar da gaskiyar ko da ka san gaskiyar to ka zama hasanat tariqa ya zama kana da hanya wato hanya mai kyau a wajen iyar da wannan gaskiyar ba tare da ka iya ka ka ka iyar da gaskiyar ka iyar da sakonka amma ba ta hanya mai kyau ba mardiyar sira kuma ya zama shi mutumin mai iyar da wannan sakon ya zama sirarsa yardar dace wato ya zama yana da sira mai kyau kenan kenan yana da halaye da dabi'u masu kyau adlan fi ya zama mai adalci a maganganunsa tun tunda yanzu kana iyar da sakon Allah ne to ko da a maganganunka a same ka da gaskiya kada ya zama a kai wajen faɗin gaskiyar sai dai in zaka iyar da maganar Allah sannan zaka yi gaskiya amma in za ka yi maganganu tsakaninka da mutane to a wannan lokacin ka iya kashe ka ƙarya idan ka gane kana iya wa mutane ƙarya a lokaci nake ke bada labari ko cikin wa'azinka yana yiwa kai ƙaryar saboda kaga ya kamata a ce kai ya zama kana mai gaskiya ko da a maganganun ka ne wa tsali haka waje aikace aikacinsa mutashabihu sarri wal alaniya ya zama abun da a a zuciya yayi kama da abun da ka bayyana ba ka bayyana gaskiyar ba amma dukiya mugu abu ne ke cikin zuciyarka a ya zama abun da ke cikin zuciyarka ya yi kama da abun da ka bayyana a magance da abun da ka bayyana a aikace fi madakhalihi wa makhrajihi a mashigarsa da mafitarsa gaba daya wa hawalihi da mahalayensa gaba daya wa iza kana mansibur tawqi'i anil muluki bil mahallin alladhi la yunkaru fadluhu idan ya zama sa hannu a madadin sarakuna sa hannu a madadin babban basaraki ko babban shugaba misali mu ce gwamna tuna da can wayan wayanda ke da daraja su mai sarakuna yanzu ko muku sarakunan suna da daraja a gare mu amma dai an amshe darajar an miƙa ma gwamnoni suna karkashin gwamnoni suna karkashin shugaban ƙasa kai hakki a mana lokal gwamna ma suna karkashin sa to kaga duk da dai suna da daraja a wajen mu amma dai ya misali a ce za ka sa hannu a madadin gwamna ya kamata ka yi rashin gaskiya a cikinsa ya kamata ya zama ba mutumin da ya kai a matsayin sa hannu a madadin gwamna karami mutum ne mutumin da ya kai matsayin ya sa hannu a madadin mai alfarma sarkin musulmi karami mutum ne a madadin mai alfarma sarkin wani da sarkin wani da sarkin kano da sarkin zazzan da sarkin gondu da sarkin ina duka wayannan sarakuna a ce kana sa hannu ɗaya daga cikinsu a madadinsu ai ba karami mutum kake ba to idan ya zama haka din sa hannu a madadin wayannan sarakuna matsayi ne babba allazi la yunkaru fadluhu wanda ba a musun falalarsa wala yajhalu qadruhu ba a musanta darajarsa matsayinsa wa huwa min a'la al-maratil saniyya yana cikin mafi daukakar matakai matsayi babban matsayi wanda ke mai kyau ne wanda ya kai wannan ana cewa ya kai babban mutum ne to fa kaifa bi man sabi tawqi'i ar-rabbil ardi was samawati to inaka wanda ke sa hannu a madadin ubangijin sama ubangijin kasa ubangijin sarki ubangijin gwamna ubangijin shugaban kasa ya matsayin yake in dai haka kai matsayin ka sa hannu a madadin Allah ka sai ka kai matsayin ka sa hannu a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ganin mai sa hannu a madadin gwamna ya kai ka daraja kana ganin mai sa hannu a madadin sarki musulmi ya kai ka daraja wallahi duk ba su kai ka daraja ba to daga kari ka daraja da Allah yi maka kana sa hannu a madadin Allah ne kana sa hannu a madadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yake faqiqun biman uqima fi hadha al-mawqif ya dace ya cancanta ga duk mutumin da aka tsayar da shi a wannan matsayin ya zama malami ne mai bada fatawa malami ne mai karantarwa to an yi idda lahu orda lalle ya yi tanadi domin bada wannan fatawar kada ya zama kawai a kai dai an riga an nada ka malami kuma shi ka ka zauna malami sai ka rinka bada fatawa ba tare da ilimi ba ka rinka bada fatawa ba tare da ka tanadi ba da fatawar ba Ka ce Allah ya ce ba tare da ka san Allah ne yake hakan ba wani ma kila hadisi ne ko wani ma waƙan mawaƙa ne an kai sai ka ce Allah ya ce da dama muna jin su a social media sai ka ji ba aya ta ba fa ka dai san iya ka sauki dai ga malami ya gane wannan aya ce wannan hadisi ne wannan aya ce a wannan waka ce ta wasu abin ne sai ka ji kawai mutu ya ce Allah ya ce kaza ko da yake kake bincikawa ba Allah ya ce ba wani mawaki na yake to don Allah ya kamata a ce mai irin wannan eh, ya zama mai fatawa bai kamata ba saboda idan ka zama mai fatawa to wajibinka ne lalle ka tsaya kai tanadi ka tsaya kai karatu wani karatu za ka yi kai karatu hadisan manzo Allah dai sallallahu alaihi wa sallama kai karatun Qur'ani da tafsiri al-Qur'ani sannan ka je ka karanci usulul fiqh sannan ka je ka karanci watun ara'ul fuqaha ba kakka tsaya a masaba guda in ka tsaya ga masaba guda sunan ka jahili ne mukalladi in ya zama duk eh, eh, eh, ka ya tsaya a masaba ɗaya to kai sunan ka jahile mukallidi mukallidi ne mukallidi shi ko jahili ne a gani dole ka nemi maganganun fatawoyin sauran masabobi sannan ka nemi dalilansu ka nemi dalilansu domin ba daidai ne baka ba da fatawa ka ce masabar malikiya ta ce kaza alhali baka san hujjarta ba to yi maka san hujjarta ba sun ce kaka ma ba da fatawa a kansu wata suka faɗa man lam ya'rif bi man lam ya'rif bi dalili fala yufti bi kalami wala hilu lahu an yufti bi kalami wanda bai san hujjata ba bai san dalili na ba bai kama da ya bada fatawa da magana ta ba haka imamu shafi ya fada haka imamu ahmad ya fada haka dukan magabata suka fada to kaga ce in zaka bada fatawa masabarwa ne ta ce kaza mazhabar malikiya ko abu hanifa ko ahmad bin hanbali to ka san biye hujjatu in ka san ba su da hujja kaka ce sun ce domin sun sun ce ka dibi maganganun su in kaga fi da hadisi ka bada fatawa in ba su ba ka aje musu kayan su to kun ce idan hadisi ya inganta shine masaba su to yanzu ka hadisi ya inganta amma ka fatawa su ka saba ma wannan hadisi kuma kace ga masaba su ya ka musu don su sun ce inda hadisi ya inganta to shine masaba su to ka je ka bada fatawa daidai hadisi in ka bada fatawa daidai hadisi to kana nan akan masaba su har don su sun ce inda hadisi ya inganta to shine masaba su an gane wannan saboda ka wannan ya kamata lalle don mai bada fatawa ya yi wannan ya san ya yi wannan tanadin wa an ya ta'ahabala ya shirya ma wannan matsayin nasa uhba tanadi ko na kwarai ya shirya masa wa an ya alama kadar almakamin maqam wa kai kuma ya san matsayin da aka tsaishe shi wala yakunu fi sadrihi harajin min qabul haƙƙi haqqi was sada'i kada ya zama a cikin zuciyarsa akwai wani kunci na karɓar gaskiya malami na gaskiya to zai karbi gaskiya a koina ta hito masa ba dai ne ma kana malami mai fatawa ko kana malami mai wa'azi amma kuma sai ya zama ba koina kake karban gaskiyar ba a idan gaskiya ta fito daga bangare kaza to wannan ka amince da su kai da zaka karba idan bai fito wannan bangare ma ba za ka karba ba sai ya zama hadisan manzo Allah kana auna su ne da ra'ayin masabar wali ko kana auna su ne da ra'ayin tariƙar wali ko kana auna su ne da ra'ayin ƙungiyar wani ko kana auna su ne da ra'ayin malam wani to yanzu kenan hadisan su za su lunkuso su bi malam ba malam zai lunkuso ya bi hadisan manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ya kamata ka mutu ya sani daga kar ya zama a cikin zuciyarka kana da wani kunci na faɗar gaskiya ko kuma aiki da gaskiyar matsayinka na malami ya zama duk inda gaskiya ta fito maka to zaka faɗe ta wasta da ibini zaka furta wannan gaskiyar zaka keke gaskiyar fa inna Allah nasiruhu wa hadini lalle wanda ke da wannan sifa Allah zai taimake shi kuma Allah zai cire da shi in dai ka tsaya kai dai gaskiya kake nema a ko ina ta fito a a dariƙa ku ta fito daidai ne zaka karba a dariƙa su wani ne zaka karba a masabar kake da zaka karba masabar su wani ne zaka karba to lalle ko Allah zai taimake ka in dai ka tsaya akan haka amma idan kace a kai zaka tsaya kawai zaka yi ta'assubanci ga tsohon ra'ayinka yana da wahala Allah ya shirya ka zai kyale ka kana ta budugudun karshen al'amari zai ka koma gaba Allah baka kare komai ba wa kaifa wa huwa al-mansibu alladhi tawallahu bi nafsihi rabbul arbabi ya ma ake shakkar wannan matsayi na fatawa alhali wannan matsayin Allah da kansa ubangijin halittu gaba daya shine ya jibinci wannan matsayin shi kansa Allah sai da ya dauki matsayin fatawa Allah mahalikin sama da kasa mahalikin kowa da kowa shi ma fatawa matsayinsa ne don ga aya na kafin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi za su yi maka tambaya game da mata to ka gaya musu Allah zai ba ku fatawa qul illahu Kun Allah zai ba ku fatawa ashe ku jera Allah ke fatawa to idan ku jera Allah ke ka hauye yanzu ka san matsayinka kenan ka san gaskiya duk inda tafi fito ma zaka bada bayan haka wakafa bi ma Wallahu, Allahu ta'ala bi nafsihi sharafan wa jalala duk abin da Allah ya dauki ya jibince shi da kai ne to in dai ana neman daraja to iya daraja kenan idan ana neman wani daukaka da wani girma to iya daukaka da girma kenan ya kula fi kitabi don ba wannan aya ne kadai ba Allah yake shi ke fatawa da kansa kuma yayi fatawa ga wata aya ma wadda ta kama da wannan aya ita ma inda Allah da kansa yayi fatawa wace ce aya ga ta nan kamar haka Allah na cewa yastaftunaka qul Allahu yuftikum fil kalala a matsala kalala ita ma kanta to kai nan ma Allah yayi ni Allah ya bada fatawa wal ya'lamal mufti lalle ne mai bada fatawa ya sani ya nobu fi fatawahu waye ka tsaya a matsayinsa a lokacin da kake fatawa ka san matsayinka ka san wane ne yanzu kake sa hannu a madadinsa waye ka hau kujerarsa ka sani ba taka kujerar ba a'a kujerar wanda kake a kanta ita za zaka dibawa A yanzu misali an zabe ka a matsayin gwamna yanzu kana bisa kujerar gwamna ya kamata ka yi wasa da wannan kujerar daidai take da kujerar ka ta gida wanda kamin kawo gwamna ta kaza ɗaya suke da wannan kujera ta gwamna kaga ba ɗaya take ba to kaga ne ya kamata ka san wace kujera ce kake a kanta a hali yanzu yanzu babbar kujera kake a kanta wace ce kujera kujera fatawa wanda Allah ya hauta wanda manzo Allah ya hauta wanda sahabban manzo Allah suka hau wanda manya manyan mutane kirki suke akan ta to kai ma ka shigo cikin su sai ka ka san matsayin ka anzu wali yuqina kuma dole na mutum yayi yaqini mai fatawa annahu mas'ulun gadan lalle za zai tsaya gaba Allah a tambaye shi ka ce Allah ya ce kaza ina ne Allah ya ce kaza ka ce abu kaza shari'a ne ina hujjar ka ce abu kaza wajibi ne ina hujjar ka ce abu kaza haramun ne ina hujjar ka za ka tsaya gaba Allah ka ba Allah amsa to daga ka san matsayin ka tuye yanzu kar ka je kawai ka ka karanci riyadu salihin abu logul marami ibiya risala ka kammala daga nan nan ka zama malam dukkan matsayi aka zo ma da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kwabawa aka yi kai hankali kai hankali za ka tsaya gaban Allah Allah zai tambaye ka amainu wal yuqin annahu mas'ulun gadan wa mawqufun bayna yaday Allah zai tsaya gaban Allah kuma Allah masa tambaya kuma zai ba Allah amsa ranar da babu wani wanda ke tsaya masa matsayin lauya domin nan duniya in kai rashin gaskiya kana yi daukar lauya ya je ya kare ka akan rashin gaskiyar ka to ran tashi kiyama baka da lauyan da zai tsaya maka ka san da wannan na'am sai ce kuma faslun awwalu man waqa anillahi huwa rasulu farko wanda ya tauke e game da Allah wato wanda ya wannan ah, sa hannu to shi ne, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne farko wanda ya wannan tauqi wato shi ne farko wanda ya sa hannu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kenan shi ya sa hannu a madadin Allah domin asalin fatawa ta Allah ta domin shari'a ta Allah ce to tunda ko ta Allah ce to yanzu wane ne a wane ne ya fara yi a madadin Allah Shi ya yake ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya fara a madadin Allah wa awwalu man qama bi hadha al-mansib farko wanda ya tsaya akan wannan matsayi babban matsayi shine sayyidul mursalin shugaban manzanni gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa imamul muttaqin kuma jagoran masu jin tsoron Allah dan mai jin tsoron Allah na kasa manzo Allah Allah ka kara mana tsoron Allah wa khatamin nabiyina kuma cika baki annaba babu wani annabi bayansa don da akwai annabi ada yanzu mun an samu inda ko dake an samu har yanzu ko dake shine khatamin nabiyina Allah ya faɗa annabi ya faɗa duka ijma'i ne na musulmanci musulman duniya amma ko da haka an samu mai da'awa musulunci kuma ce shi annabi Allah ne wani kuma bai ce annabi Allah ne ba amma sai laba bayan waje sai rinka aiki irin na annabi Allah sabon annabi shi bai ce annabi Allah ne ba amma aikin da yake aikin sabon annabi ne domin sai ya ce abu kaza ri'a ne babu shi a littafi Allah babu shi a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce kuma Allah ya baki kage ya zama annabi ke amma kada ya fito ya ce muku shi annabi Allah ne ba za ku da ba amma sai ce a ah, Allah ya bashi sannan kuma ga ci ga falalasa kuma in kai ga ladan da zaka samu duka kuma Allah ya faɗa mai hakan ba manzo Allah ya wuce shekara wa shekaru daga baya yazo kaga iya abinda manzo Allah ya zo da shi ai shike na wannan ko annabi zai zo da bai ya ce ku yi kaza in kun kai kuma ga ladan da za a baku ku bar kaza domin in kun kai shi za a baku zunubi kaza in kuka bari galala kaza za a baku ba shi ne abin da manzo Allah ya zo da shi ba to sai wani shi ko sai ya zo shi ko sai shi ko sai ce to ga abu kaza ni ko an bani in kai za a baka lada kaza in kai za a baka kaza sai ya ɗebo lada wadda kila ma lada ta wuce ma wannan abin da manzo Allah ya zo da shi shi a ce za a baka lada annabi dubu saba'in a ce za ka yi shi kenan kuma sai ka kama kai ko kana ta yi ba wa Allah yana ta yi za a baki lada annabi dubu saba'in ina ta shirme to kaga wannan ya dauki ya zama annabi wa amma ta bayan fage ba zahiran ba wato amaliyan ya zo da matsayin annabi ne to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina ne babu ni annabi bayansa Abdullahi wa rasuluhu kuma bawa Allah ne manzo Allah ne wa aminuhu ala wa'yihi kuma shine amini Allah akan wahayinsa kenan amintacce Allah ne akan wahayin da Allah mai girma da ɗaukaka ya aiko shi da shi wa safiruhu bainahu wa bain ibadihi kuma shine jakada tsakanin Allah da bayin Allah shine jakada mu yanzu ba mu ga Allah ba ballinta Allah ya bamu amma shi manzo Allah fa Allah ya bashi raka shi manzo Allah shine tsakanin mu da Allah mu shi manzo Allah shine tsakanin mu da Allah mu su subhanahu wata'ala shine safiruhu bainahu wa bain ibadi shine jakada fa kana yasti an biwayil mubini sai manzo Allah ya zama yana wa'ayi daga wajen Allah a madadi Allah da wahayin da Allah ya yi masa wa kana kama qala lahu ahkamul hakimina shi manzo Allah ya kasance kamar yadda wanda ni kowa ya hukunci shine Allah ya faɗa game da shi domin Allah yake qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana min almutakallifin ga yama duniya cewa ni bana bukatar ku bani wata lada game da aikin da nake muku na iya da sakon Allah ba na cewa ku biya ni ko kwandala ban ce ba ba na bukata wa ma ana minal mutakallifi minal mutakallifina ba na cikin masu kallafawa masu tilastawa in ce dole sai kun bi a aiki na in fada kuma idan ni fada shi kenan ko wanda ya yarda ya yi arziki wanda bai yarda ba ya tabe ban zuwa in ce dole sai ka bi amma dai zan fada saboda ka kuma ba na cewa idan ni fadan sai kun biya ni sai kun bani kaza sai kun biya ni abun da ni gaya muku a'a zan dai iyar da sakon Allah fakar he? sallallahu alaihi wasallama jawami'ul ahkam sai zama fatawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune jawami'ul ahkam sune suka har hada suka kunshe hukunce hukunce gaba daya fatawar manzo Allah daya zaka iya yi littafi guda akan fatawa daya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi saboda mi saboda wato jawami'ul kalam da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu misali annabi yake innamal a'malu niyyati dukkan ayyuka sun tabbata da niyya karkashin innamal a'malu niyyati za ka yi littafai har ka gaji haka kare rayuwarka baka kai kanti ba akan innamal a'malu niyyati domin in za ka yi sallah a'malu ne ko ba a'malu ne ba to sai da niyya ya za ka yi sallah ya za ka inganta niyya a wajen sallah sai kai littafi akan haka ya za ka inganta niyyarka a wajen abebe sai ka yi littafai akan haka ya za ka inganta niyya a wajen zakka sai ka yi littafai akan haka ya za ka inganta niyyarka a wajen aure ya za ka inganta niyyarka a wajen wa'azi ya za ka inganta niyyarka a wajen karatu alkur'ani ya za ka inganta niyyarka a wajen zikiri ya za ka inganta niyyarka a wajen salati sai ka yi littafai akan innamal a'malu bin niyyati to fata manzo Allah jawami'ul ahkam haka zaka samu mafi yawa eh, abun nan ah, hadisan manzo Allah haka zaka sami su sai ya zama sune jawami'ul ahkam wa mustamilatun ala fasl al-khitab kuma sun kunshi bayyana bayani kwatta filla dalla dalla ba dukule ke wanda baka iya gane ba an kai bayanin zaka iya gane su karara kuma har ka rinka wato ganewar da zaka fada dawa saboda ni saboda bayanin da ke cikinsa an ba shi فصل الخطاب وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحكم إليها ثانية الكتاب وإن فتوى من ذو الله سوني حديثانسا صلى الله عليه وسلم أوجه وجبتين دياركم da kuma hukumtar da su kenan mai shirka su ne ake suke hukunci game da duk abin da za a yi wata hakumu ilaiha da ɗaukar ƙara a kai musu ya talkita su ne matsayin na biyu daga da ƙur'ani sai wani hadisi qur'ani shine na daya hadisan manzo Allah to an nawa to annabi kai wasu malamai sun kace ba ma na biyu na ba duk gudana kuma magana ta yi zama dini. duk gudana don akwai hadisin da ke cewa a kai in za ku hukunci ku diba cikin qur'ani in babu sannan ku nema ku nema ka hadisi hadisin bai inganta ba a da qur'ani da hadisi zo zo zo ake tafiya ba wani wanda zai saba ma wani to daga duk abin da Qur'ani yake shi hadisi yake duk abin da hadisi yake ne Qur'ani yake an gane wannan to daga zo zo zo ne yadda ka san zaka iya kafa hujja da ayar Qur'ani haka zaka iya kafa hujja da hadisi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan baka yarda da hadisan manzo Allah ba ba zaka iya kafa hujja ma da ayar Qur'ani ba wanda bai da hadisai ba bai da Qur'ani ba wanda bai da Qur'ani ba bai da hadisan manzo Allah ba saboda dole sai ka da su duka sannan suke zama mi kamar yanzu misali ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce khamsu salawatin iftarabahunna Allah ala al-ibadi kalloli guda biyar Allah ya wajabta su akan baye to yanzu ina sallolin guda biyar su ne annabi yake an wajabta akan bayi sai ka zo kace za ka yi sallah azhar kai la'asar kai magriba kai isha sai ba yi asuba ba don Allah ka yi ba ka yi ba don annabi cewa ya khamsun kai ko kai arba'un ka yi sallah ba ka yi ba to sai ka yi su duka sannan ka zama ka yi sallah to haka qur'ani da hadisi sai ka hada su duka sannan ka yi da su idan ka yi da guda ba ka yi da guda ba ba ka yi ba in ka yi sallah guda sallah hudu ba ka yi ɗaya ba to ba ka yi sallah ba ballanta a ce guda ɗaya kai ba ka yi hudu ba ba ka yi ba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani in kai da guda ka yi da guda ba to ko ɗayan ka yi da shi ba sauraka sai ce muna saniyatal kitabi shi annabi kenan da ka ce alqur'ani sai ka ce hadisi alkitabu wal sunna wa laysa li ahadin min almuslimin alqudulu anha babu baiwa ga dukkan wani wanda an musulmi ya kauce ma wa'annan ababen guda biyu alqur'ani da hadisi wanda ya kauce musu ba a ce mai musulmi ma waje da ilai hasabila matukar ya samu hanyar aiki da qur'ani ko hadisi bai halatta ya kauce musu ba in dai kana da iya aiki da qur'ani da hadisi to ga halatta ka kauce musu wai da wani malam ya faɗa ko da wani can ya ce a wajibinka ne ka aiki da hadisi wa kad amara Allah ibadahu bir radd ilaiha haythu yaqul gashi Allah ya bada umurni ka cewa idan an yi sabani to a mai da sabanin zuwa ga alqur'ani da hadisi duk yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويل فإن تنازعتم في شيء idan kuka yi jayayya game da wani abu sai ce fi shay'in game da wani abu sallah ta shigo azumi ya shigo zikiri ya shigo salati ya shigo zamantakewa ya shigo aure ya shigo ko miye ma fi shay'i ko menene to farudduhu ila Allah ku dawo da shi zuwa ga Allah war rasul zuwa ga manzo Allah kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzo Allah amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan kuna da imani da Allah da ran takin kiyama zalika khairun wa ahsanu ta'wila kuma wannan shine mafifice kuma shine wato mafificin makoma wato mafi kyau makoma wanda ya haka zai samu makoma kyakkyawa wanda ya saba maka kuma kyakkyawa sa bata da kyau shine ta awila to wannan kaga ya nuna mana lalle mai fatawa ya kamata ya kayyade kansa da littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faslun al ashabu radiyallahu anhum sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nan kuma yana son ya faɗa ma matsayin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayi kala biyu matsayin masu fatawa daga cikin su mai yawa da masu fatawa kadan daga cikin su da masu fatawa wato matsakaici daga cikin su to sannan kuma sai ya zo ya faɗa ma wato matsayin su a gaban Allah sannan ya faɗa ma a yadda suke su sabawa junansu yadda babu hasada tsakanin sahabi wani da sahabin wani suna girmama ra'ayin junansu sannan suna girmama junansu sahabi wani zai ce sahabi wani yana da ilimi bai hasadarsa ba iri yanzu ba ko ne malami sai yake ya zama wa da hula ke yi kala hudu to su safa masu Allah ba haka suke ba a zaka zo wajen sahabi wani kai masa tambaya sai ya ce ma je waje wani ya hiri za ka zo da wani ce cikin wa waye fi ilimi ce to wani ya yi kowa ilimi su ba su da wannan dan jiji da dan hasa da hasar din nan to shine duk yake so ya gaya mashi kowa nan fatulan da ke gaba yake cewa sun makama bil fatwa ba'dahu barkul islami wa isabatul imani bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuna shine na farko ko to sai sabai suka biyo baya su ko sahabbai sai suka ci gaba da hawan wannan kujera ta fatawa wadda manzo Allah ya hau wadda shi kuma ya samu ta daga Allah wannan kujera sai sahabbai suka karba wanda wayannan sabban su ne barkul islami su ne madurkusan musulunci inda musulunci ke durkusa a kansa domin sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama musulunci ya tuke zuwa gare su karshen musulunci sabban manzo Allah an gane shine ma'ana barkul islam sannan kuma wa isabatul iman su jama'ar imani shi sune ne Allah ce fa in amalo bi misli ma amantum bihi faqad dau. idan duk duniya aka du aka yi imani iri imanin sabon manzo Allah an shiryu da in aka yi imani sabanin na sabon manzo Allah ba shiriyu ba an bace to wannan su ne sabon manzo Allah su ne isabatul imani su jama'ar imani wa askarul qur'ani su askarawa sojoji na alqur'ani wa jundur rahman ne jundur rahman wato ɗan sanda ko runduna ta ar Allah mai rahama runduna Allah ulaika asabu wa'inna wa duka da muke gaya ma tun daga barkul islami isabatul imani askarul qur'ani jundur rahmani to ne asabu. sallallahu alaihi wasallam sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al yadul amma quluba wanda suka yi kowace al'umma sauƙin zuciya masu taushi ne ruha bainahu su ne sabon manzo Allah masu taushin zuciya wa kuwa ilman wanda suka yi kowa zurfi ilimi a zukatansu zukatansu ga taushi ga ilimi kenan in ana magana ilimi sun yi kowa idan ana magana taushi taushin zuciya sun yi kowa wa kalluha takallufan wanda suka ji kowa karamcin takallufi ba sa kallafa ma kansu abin da ya fi ƙarfinsu ba sa gwada ma duniya su na ƙoraina domin akwai wanda ke kallafa ma kansa sai ya gwada ma duniya na ƙoraini sai ya gwada mutane shi malami ne sai ya gwada musu sai ya haka takallufi to ba su da takallufi su ina wasa an gano nan inda Allah ya tsaye su nan suka tsaya wa sanuha bayana wanda suka fi kowace al'umma iya bayani wa zaquha imanan suka fi kowace al'umma gaskiyar imani wa makuha nasiha suka fi kowace al'umma zurfin nasiha masu wa nasiha ne aqrabuha ila Allah wasila wanda suka fi zama kusa ga Allah ga wasila wato su ne in kana neman tsani zuwa ga Allah to sabon manzo Allah su ne tsani zuwa ga Allah kuma tsani na kusa akwai tsani na nesa ka biyo daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane to kaga ya zama al-isnadun nazil kenan ko to amma an ce in ka biyo daga sabon manzo Allah to na nasu isnadi fa alin ne saboda shine aqrabul wasila wasila ta kusa zuwa ga Allah kana neman cimma zuwa waje Allah bi hanyar sabon manzo Allah kana neman zuwa wajen manzo Allah bi hanyar sabon manzo Allah su ne aqrabu wasila zuwa ga Allah da zuwa manzo Allah wa kanu baina mukthirin minha wa muqillin wa mutawassitin cikin sabai akwai wanda ke yau aka samu fatawoyi da yawa a hannunsu akwai wanda ka samu fatawoyi wato ɗan kaɗan a hannunsu akwai wanda ka samu matsakaita a hannunsu duka a sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fasulun al-muqtiruna min as-sahaba to sai al tunda mun ce dama akwai masu yawa akwai mazakaita akwai yan karan masu masu fatawoyi kadan to masu fatawoyi masu yawa ga su kamar haka walladheena hufizat anhumul fatwa min asabi rasulillahi mi'atun wa nifun wa salasuna nafsa Wa inda ka samu fatawoyi masu yawa a hannunsu cikin sabon manzo Allah mutum ɗare da talatin da ‘yan kai ne mutum da talatin da yan kai su ne aka samu fatawoyi masu yawa a hannunsu cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma baina rajulin wa mar'a wayannan kuma cewa da aka samu din sun kunshi maza sun kunshi mata ba maza ne kadai ba masu fatawoyi daga cikin sabon manzo Allah ba mata ne kadai ba a'a baina wato baina rajulin wa mar'a tsakanin namiji da mace an same su wa'inda ke da fatawa masu yawa ga su kamar haka wa kana al-muqsiruna minhum sab'a to cikin dari, ɗari da ka samu fatoyi a hannunsu mutum ɗare da talatin da wani abu to waɗanda sun kai kowa yawa aka yi yawan samu fatawoyi a hannunsu cikin ɗari da talatin da uku waɗanda suka yi ko aka yi samu fatawoyi masu yawa a hannunsu mutum bakwai ne mutum bakwai sun yi kowa ga sunan kamar haka Umar ibn al-Khattab wa Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Aisha ummu al mu'minin wa Zaid ibn Thabit wa Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Umar wayannan su sune guda bakwai wayannan yana neman masu wato yake sune ajin farko qala abu muhammad ibn hazm abu muhammad ibn hazm al-andalusi az mai muhalla ya ce kun gane wa yumkinu an yujma'a min fatwa kulli wahid minhum sifrun dhaqmun wato wani sifir mujalladi babban mujallade yake iya yin hada fatawoyin kowane ɗaya daga cikinsu kenan ana iya yin mujalladi babba na kowane ɗaya daga cikin wa'annan mutane da kuka ji mu ambata guda bakwai din nan kowane ɗaya daga cikin su zaka yi masa mujalladi babban fatawoyin sa babban mujalladi qala yace wa waƙar jama'a abubakar muhammad ibn musa ibn yaquba ibn amir al-mu'minin al-ma'mun kinan futu ya abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma fi 20 kitaban ya hada fatawoyin shiyon ga muhammad ibn abubakar ya hada fatawoyin abdullahi da abbas shi kadai a cikin kitab 20 wato kitab kitab kitab kitab 20 ya hada ya hada ni ya hada ko ne kitab da ya kai mujalladi karami ko ne kitab da mujalladi ne guda 20 na fito ya Abdullahi da Abbas karai sabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa Abubakar shine al-Muhammad al-madhkur dinnan da muka ce shi ya hada wannan wato adu aimatul islami yana ɗaya daga cikin shugabannin musulunci fil ilmi wal hadisi a wajen ilimi da hadisi na nemi wannan littafi na saka siya ban samu ba amma dai confirm babban ɗaya ne cikin manya-manyan malamai kamar yadda ibnu hazm al-andalusi shi ma ya faɗe shi kuma shi ibnu qayyim al-jawzi ya ambace shi a wannan gurin kuma ya ambace shi a wani littafi nasa wanda yayi a ko tanbihul hayara tanbihul hayara ya ambace shi cikin sa ya ambace ya ambace wannan magana da ya ambata a wannan gurin da sauran ayyukan da ya ambato nan duka ya ambace cikin wancan littafin nasa ibnu qayyim al-jawzi faslun almutawassituna fil ya minhum mun ji almuqtiruna to sai almutawassiluna su kuma inda suke masa kai ne ga su kala abu muhammad abu muhammad shine ibnu hazam al-andalusi ne har yanzu az-zahiri mai muhalla ya ce wal mutawassiluna minhum fi ma ruwiya anhum min al akwai abubakar siddiq shi bai ba da yawa ba amma dai masa kai abubakar siddiqu ku jiba fa abubakar siddiqu khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mutawassiduna akwai ummu salama matar manzo Allah akwai anas ibn malik akwai abu sa'id al-khudri akwai abu huraira wanda yafi kowa yawa rawaito hadisi amma wajen fatawa sai yazo cikin al-mutawassiduna a wajen hadisi shine lambuwan ruwaito hadisi shine lambuwan amma a wajen mi a wajen fatawa kuma yana sai mutawassiluna don ku gane cewa akwai bambanci mai hadisai da mai fatawa gani yanzu in ka dauki fatawoyi albani to Allah sun kai na ibnu bas sun kai na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su kai ba fatawoyin ba su kai hakan ba amma dai mai fatawa na shi ma amma dai an kana magana hadisi ba ai dole sun saka mai su ma da kansu ko to bangaren malami hadisi daban bangaren fatawa daban amma ne duka ba ka zama mai fata in baka san hadisi ba kuma kuma bata wata zan karfa ba an gane wannan kenan saboda su malama hadisi su ne ke a kamar yadda ibn kaimi ya mutu mana tambaya ko ai su suka dogo suka zo suka miƙa ma masu fatawa to abu huraira yana ce mutawassituna Usman ibn Affan khalifa manzo Allah yana cikin su Abdurrahman ibn Amr ibn al-Asi yana daga cikin su abdullahi ibn zubairi abu musa al-ash'ari sa'd ibn abi waqqas salman al-farisi jabir ibn abdullahi mu'adh dan jabalu fa ha'ula'i thalathata ashara wayannan mutum goma sha uku na ko to goma sha uku to kuma yumkinu an yujma min kutu ya kullu a minhum juz'un sagirun jiddan dan karamin juz'i na hada ma fatoyin su karamin littafi irin wanga wanda ake islamiyoyi yana iya hada ma fatawoyin su kuma su ne mutawakkiluna ana hada masu. su duk nan gaba ɗayan su wa yudafu ilayhim talha zaka yi hadawa eh, kada talha a cikin su talha da shi da azubair wanda suna cikin al-ashara al-mubashiruna bil janna akwai abdurrahman bin auf at-tajiri akwai imran ibn husayn akwai abubakar akwai ubada ibn samit akwai muawiya bin abi sufyan sarkin musulmi shi mana cikin su to wayannan duka mutawassidun ne to sai almukalluna ɗan kaɗan su ko masu ruwaitowa ɗan kaɗan wa'inda su ko kila fatawa guda aka samu ga hannunsa kila biyu kila uku iyaka kenan kun gani ko abin da ya kamanci haka ɗaya biyu uku wal baquna minhum wa'inda adda saura muqilluna fil hufiya su ne a yan kaɗan ba an ce ma ɗari da talatin da wani abu ba to ɗari da talatin da wani abu can guda bakwai na muka ce nan kuma nawa sha uku to sauran fa duka muqilluna ne duka cikin ɗari da da wani abu muqilluna ne wal baquna minhum muqilluna fil futya la yurwa an anil wahid minhum illa al mas'alata wal mas'alatani ba samu fatawa eh, ga ɗaya daga cikin su ba in ba kila fatawa guda ba ko fatawa biyu wa ziyada al yasira ko sama da biyu kadan shine kamar a ce uku an zalika yumkinu an yujma'a min futu ya jami'in juz'un sagirun dukka hada wa'annan duka ɗari da wani abu don sun kai dari da wani abu kana iya haɗa fatoyinsu duka cikin juzu'i ɗan ƙarami don kila wani fatawa guda haka sai ka ɗauko ta ka rubuta wani biyuta wani haka sai ka rubuta duka juzu'i guda ya haɗa fatoyinsu duka su ko sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gani yake da wannan fa mutum juz'i ɗan ƙarami yana iya haɗa fakat ba da takasi bayan an bi an an bi diddigi an gano walbasi da bincike waho to ga su kamar haka akwai abu darda'i akwai abu yasri akwai abu salama al-makhzumi akwai abu ubaida ibn al-jarrahi akwai sa'id ibn akwai al-hasan wa duka yaya ali ibn abi talib akwai an-nu'man ibn bashir akwai abu mas'ud akwai ubayyu ibn ka'ab akwai abu ayyub al ansari akwai abu talha ɗaya daga cikin al-ashara al-musharruna bil akwai abu zarrin wanda ya kowa sani halal wannan da ke ba da fatawar cewa aje kuɗi ma haramu ne ko abu zarin al-ghifari akwai ummu adiya akwai safiya ummul mu'minin akwai hafsa ita ma ummul mu'minina akwai ummu habiba ita ma ummul mu'minina duk matan manzo Allah akwai usama ibn zaidin eh, hibbu rasulillahi ibn hibbu rasulillahi akwai ja'far bin abi talib ash-shahidu akwai al-barra ibn azib mai karamin jikin nan akwai ƙuraza ibn Ka'abin? akwai nafi'u ako abi bakr li ummihi wajen mahaifiya suka hada shi akwai al-miqdad ibn al-aswadi akwai abu sanabili akwai al-jarudu akwai al-abadi akwai laila bint qa'ifin akwai abu mahzura akwai abu shuraihin al-ka'bi abu mahzura na cikin ladan manzo Allah ko yawa akwai abu shuraihin al-ka'bi akwai abu barza al-aslami akwai asma binta abi bakar eh, yarwar aisha akwai ummu sharikin akwai alkhawla bint tuwaitin akwai usaid ibn al-hubayri akwai hakum ibn qais akwai habir ibn maslama abdullah ibn unais akwai hudayfa ibn al-yamani sahibu sirr rasulillah akwai sumama ibn usalin da aka daure a masallaci akwai ammar ibn yasir mali'un bil imani akwai amru ibn al-asi akwai abu abul gamidi ya asulami akwai ummu darda al-kubra akwai abbahaku ibnu khalifat al-mazini akwai al-hakamu ibnu amr al-ghifari akwai wabisa ibnu ma'bad al-asadi akwai abdullahi ibnu ja'far al-barmaki akwai auf ibnu malik akwai ade ibnu hatimin eh, ade ibnu hatimin jikan mai kajirin nan mai kudi mai alheri akwai dan sakinan akwai abdullahi ibn abi aufa akwai abdullahi ibn salamin da ya musulunta da bai hude ne akwai amru ibn abasata akwai attab ibn usaidin akwai usman ibn abil asi dan uwa ga usman bin affan akwai abdullahi ibn sarjas akwai abdullahi ibn rawaha wannan da ya shahara tare da jafar akwai aqil ibn abi talib a dan uwan ali ibn abi talib akwai a'id ibn amrin akwai abu qatada abdullahi ibn ma'mar al-adawi akwai umair ibn sa'adin akwai abdullahi ibn abi bakar ne sai ko abubakar ya haifi ya sa mai abdullahi akwai abdurrahman shi ma dan abubakar akwai atika bintu zaid ibn amrin akwai abdullahi ibn auf az-zuhri ba abdurrahman ba ba ba abdurrahman ibn ba abdurrahman ibn auf ba a wanga az-zuhri akwai sa'd ibn mu'azin akwai sa'd ibn ubada a sa'd ibn mu'azin kun san shi eh, al-ansari ne ko wannan da yawan na hukuncin nan da ake ya hukunci domin sabi sabi samawati ɗaya daga cikin jagororin mutanen Madina sa na'am akwai Abu Mambat akwai Qaisun Nusadin akwai Abdurrahman Musarin akwai Samura ibn Jundubin akwai Salim Nusadin as-Sa'id kenan akwai Amru ibn Muqrinin akwai Suwaid ibn Muqrinin akwai Muawiya ibn al-Hakami akwai Sahala bint Suhailin Abu Huzaifata ibn Utba akwai salama ibn al-aqwa akwai zaid ibn arkama akwai jaririn ibn abdullah ibn bajali kenan akwai jabir ibn salma akwai juwairiya umar mu'minina ita ma akwai hassan ibn sabit mawaqi akwai habib ibn adiyin akwai qudama ibn mab'un akwai usman ibn mab'un akwai maimuna umar mu'minina ita ma akwai malik ibn al-huwairisi akwai abu umama al-bahili akwai muhammad ibn maslama akwai khabbab ibn al-arati akwai Khalid ibn al-Walid akwai Bamra ibn al-Fayd akwai Tariq ibn Shihab wa Zuhair ibn Rafi' akwai Rafi' ibn Khadij akwai sayyidatu nisa'il alamin wace ce Fatima bint Rasulillah matar Ali ibn Abi Talib akwai Fatima bint Qais akwai Hisham ibn Hakim ibn Hizam akwai akwai babansa Hakim ibn Hizam din akwai Sharhabil ibn akwai ummu salama akwai dihiya ibn khalifat al-kalbi wannan sabin nan mai kyau nan akwai sabit ibn qais ibn shimmas akwai saubana maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai al-mughira ibn shu'ba akwai buraida ibn al-khatib al-aslami akwai ruwaiti ibn sabit akwai abu humaydin akwai abu usaidin akwai fubala ibn ubaidin akwai abu muhammadin wannan abu muhammad rawaina anhu wujubal witri mun samu ruwaya cewa wajibi na sai an yi witri shi fa fatawarsa to ita ta aka samu gare shi witri wajibi na ba sunna ta ba ba musadu dole na wannan sahabi ba da wannan fatawar abu muhammad قلت وابو محمد هو مسعود كينان ابن اوس Ansari, نجاري بدري Akwai Zainab بنت Ummi Salama. Akwai عتبة ibn mas'udin akwai bilalul mu'azin ladan akwai urwa ibn al-harisi akwai siba ibn rawihin aw rawu ibn sibahin wato ai aka ko ko sibahu ne sunansa babansa arrahu ko ko sunansa arrahu a sunansa arrahu babansa asiba ka san yan boko ma suna haka ko abubakar usman sai ka yanke usman abubakar eh, to to shi ma haka a fara da a ce firauri garba a ce garba firauri <laughs> suna hakan to shi ma haka aka ce to an rasa waye ya sunan yake akwai abu sa'id ibn mualla kenan akwai al ibn abdul muttalibi akwai bishr ibn arqata akwai suhaib ibn sinanin akwai ummu aymanin akwai ummu yusufa akwai al akwai ma'izu akwai abu abdullahi al-basri nan da suka bada eh, fatawa cewa a zo a jehe su sun yi zina fa haula'i man eh, man nuqilat anhum al-fatawa min asabi rasulillahi nan basu ne wayanda daga samu tawassul daga sabon manzo Allah wayancan masu yawa wayancan mutawassiluna nan masu yawa an gani da ka samu kadan kenan a hannunsu wa ma adare bi ayyi tariqin adda ma'ahum abu muhammad al-gamidiyya wa ma idan sai ibn qayyim al-jawzi yace to ibn hazab al-andalusi ya dawo wannan kilitahin ta kai tsaye ne wayan haka yadda suka ya kai dogo su yace to amma shi bai san dalilin da yasa gamidiya da ma'izu ba cikin mazu wata don da shi dai bai gama wasu ba yace bai san dalilin da yasa shi ibn hazab al-andalusi yasa su ce haka ba yace amma dai wala allahu takayyala anna iqdamahu ma ala jawabi al-iqrar bizina min ghairi isti'zan li rasulillah fi zalika huwa fatawa li anfusihima bi jawaz al-iqrar da suka zo suka ce sun yi zina manzo Allah ka tsaye mana da haji ba tare da sun zo sun nemi izinin manzo Allah ba kamar to fatawa suka bayar cewa ai ya halatta mutum ya zo ya bada fatawa ko da bai tambayi manzo Allah izini ba ya ya zo ya bada wato yayi kirari ya yarda da yayi laihi ba tare da sun zo sun ce manzo Allah ce idan mutum yayi laihi ya halatta ya ya faɗi cewa ya yi laihi ai ba haka sun kai ba ko cewa ɗaya suka suka suka suka iske manzo Allah suka ce to mun yi laihi to kenan ya halatta ka zo yanzu ka faɗi laihinka ya halatta eh ya halatta suna gashi sun zo su yi ko to ai kaga fatawa ta suka bayar kuma da suka bada wannan fatawar cewa yayi sai manzo Allah sai ya tabbatar da su to shi na irin haka yake to yana yiwa shi na ibn hazab al-andalusi tunanin da yake nan yayi haka din wakad wakad ukirra alaihi alaiha kuma da suka yi wannan ikirari sai kuma aka tabbatar da su aka ce yayi fa in kana takhayyala hadha in dai haka na hankali ne ya tafi ba da wannan fata ta su shiki fa ma abadahu min khayalin ka wannan khayalin ku yayi ta kure daga cikin wannan ai ba wata wata ba don su ba wata suka ba manzo Allah ba wani suka ba wata ba su dai sun yi aiki ne kawai kuma annabi ya tabbatar wannan kaga ba a ce masa wata wata aw la'allahu zafara anhuma bi fatawa fi shay'in min al-aqami ko kuma yana yiwa wata makawa dai ya samu ta su can ba wannan ba kila yana yiwa ya samu amma da shi ibnu qayyim al-jawzi bai samu ba amma dai yana yiwa tunda dai ibnu hazm al andalusi ya lisa su kila yana yiwa shi ya samu Allah ka mu dace nan za mu tsaya a wannan darasi namu na hudu a yau kuma sai wani sati da yarda Allah sai mu dora inda muka aje Kuna roƙon ka ya Allah muna makaranta daidai Allah ki ba da lada kuskure kuma muna roƙon ka ya Allah ka yahi muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk